cikin almajirai na Albanin Zaria wanda ya bari a matsayin kalifofi wanda zan iya cewa gaskiya baya ba yi kyau ba. A matsayin Albani na Zaria da yake da shi malami ne musamman yana tutiya da ilimi na ilimin hadisi amma a ce wai a bayan shi wai ya rasa wanda zai bari a matsayin khalifa sai irin sai irin wa'innan baƙin ƙasar gumin jahili wai shi Albani ya bari a matsayin khalifa. gaskiya baya ba ta yi kyau ba. Malam Albani duk cika ba duk cika bakinka, duk isarka, duk ainihin dogon surutunka, a ce yau ka rasa wani kalifa da za ka bari mai ilimi wanda ya san gaskiya kuma yake bin gaskiya sai wannan ƙasar gumin bakin jahili da ka bari wanda ya zo yana rantsewa akan ƙarya to wallahi tallahi ya kai jahilin ɗaliban albani ina mai tabbatar maka wallahi al'azimi sai ka yi kafara domin ka rantse akan ƙarya kuma ya zan tabbatar da jahilcinka dama malamin ka albani jahili ne a jahili ya mutu albanin zaria sannan kuma ya bar khalifa ma'ana wanda ya maye bayan shi khalifan shi ya bar jahili baƙin jahili mai bin son zuciya allazi yattabi'u hawahu wanda yake bin son zuciyarsa wallahi ya kai ɗalibin albani kasar gumin jahili ku ji tsoron Allah addinin nan ba naku bane addinin nan ba namu bane addinin nan na Allah ne inna dina kullu kulluhu Hulillah. addini baki ɗaya na Allah ne kuma Allah ya ce fala tuzakku anfusakum kar ku tsarkake kawunanku huwa a'lamu biman ittaqa shi ya san suwaye suka fi kuwa tsoron Allah amma ku har kun iya tabbatar da ko kuna kan daidai waɗansu suna kan ɓata ya kai ya kai ɗalibin albani ya kai ɗalibin albani ina ka samo wannan ku ne ahalin sunna ku kuke kan daidai yan uwa bari in sanya muku kalaman shi ku ji in kun ji kuma in zo in tabbatar da jahili ne kuma ya ƙaryata hadisin manzon Allah wallahi ya ƙaryata hadisin manzon Allah maganan da yayi akan bom da ya faru a tudun biri da wanda aka kashe su a tudun biri ya rantse ya koma ya rantse ba shahada suka yi hukumin ce wallahi tallahi shahada suka yi domin harin da ya faɗo kansu ƙonewa suka yi kuma alhariku wanda ya ƙone yana ɗaya daga cikin ashuhada'u shahidai in ji manzon Allah sallallahu amma saboda ta'assubanci da san zuciya wannan jahilin albanin ya fito wanda ni ko sunan shi ma ban sani ba ya zo yana rantsewa da Allah akan cewa innan mutanen ba shahada su kai ba za mu ga da shi da annabi Muhammadu sallallahu wane ne shi ya fi annabi gaskiya ne ko ya fi annabi ilimi ne ko ya fi annabi sanin abin da ya dace ne annabi dai ya ce duk wanda ya kone a wurin duk wanda ya ƙone gobara ta kona shi wannan mutumin ya yi shahada kuma wa'innan mutanen bom wuta ne duk wanda ya san bom in bom ya tashi wuta ke tashi da shi wuta ke tashi a wurin haka bom ɗin nan ya zo ya kona su ya fatattaka su to kone wanda suka ya tabbatar da sun yi shahada amma wannan jahilin albanin khalifan albanin zaria ya zo ya ce wai wallahi ba shahada suka yi ba har ya rantse kuma za mu tabbatar maka da shahada suka yi bari in sanya muku sai ji game da matsalar da wayannan mutanen suka faru na tudun biri din nan suna cewa gaskiya ban so in sa baki sosai a wannan na yi bai a faɗin zan abu hada amma abin yana ban mamaki ne kwarai da gaske yadda hannu suna su suke nema ya kwaro ya buga akan wannan matsalar cewa wai za a ce waɗannan suna bida ko kuma za a ce masu kaza za a hukunci kaza akan wannan magana har ma wasu na ji wani malamin na bayanin cewa ma wai sun yi shahada wai malam ahlus sunna malami ahlus sunna cewa wayannan suka mutu wajen mauli sun shahada na rantse da Allah ba su shahada sai na ake shahada ai shahada an san bi ce shahada wanda ya mutu a wajen jihadi an san yan shahada wanda ya mutu kaza ciwon ciki ya shahada wanda ya kaza annabi ya faɗa wanda ke shahada ya za a yi mutum ya mutu a wajen bid'a wajen saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani malami cikin halin suna koyi wani baki ce wai wannan shahada ce kina kenan wanda ya mutu wajen wata bida da wani sabon Allah shi ma zai za a gaskata mai cewa shahada kenan wai ta wai wani abu yake cike cewa wai ai wai ai san annabi ne wai ga muku hadisi maulidin annabi ake ma bari yaushe ake maulidin annabi a wani wata ake yi a wani wata ake yi ko inda suka koyo abin haka ake yi birthday alhamdulillah yan uwa kun ji inda tataccen jahilin wannan malamin to ga littafi sunan littafin nan al-islamu su'alun wajawa sunan littafin kenan sunan littafin nan al-islamu su'alun wajawa wanda ya wannan littafi mai wannan littafi sunan shi a Sheikh Muhammad sale almunjid shi wannan littafi mai suna Al-Islamu Su'alun wa Jawab to kai tunda jahili ne ɗalibin albani bari mu karantar da kai inda annabi ya ce wanda ya mutu yayin ƙonewa ɗan aljanna ne kuma wa'innan mutanen bom aka sanya musu kuma bom ɗin bom kuma kowa ya san bom wuta ne duk inda aka jefa bom in ma ɗan ƙumbula nan da ake jefawa in ma na nukiliya wuta ke tashi kuma wuta sunanta wuta in dai mutum ya kone da wuta ya mutu ya zai mutuwar shi annabi ya ce ya yi shahada ballantana su da suka taru don soyayyar annabi kuma za mu karanta mu a cikin littafin malamin ku ibnu taymiya inda ya tabbatar da masu maulidi wannan taron da suke yi don soyayyar annabi suke yi za mu karanta maka in kai jahili ne ah, malam Sheikh Muhammad Salih Al-Munjid Al-Mushrif Al-Am yake cewa Ah, ah, mamata harakan Bahuwa shahid yace duk wanda ya mutu ta hanyar ƙonewa ya yi shahada ‘yan maulidi da suka mutu a cikin biri sun mutu ne ta hanyar konewa. to ga malamin addinin musulunci ɗaya daga cikin ɗaliban usaimin malamin ku ne mai wanda littafin ba wahabiye ne ka karyata shi kuma ka karyata hadisan da ya zo da su ya rawaito daga manzala sallallahu alaihi wasallam da shi wannan malami ɗalibi ne daga cikin ɗaliban Usaimin eh, domin duk yawancin littattafai za ga yana kafa hujja da Usaimin a cikin wannan littafi ma ya kashe ya kafa hujja da menene da Usaimin yake cewa ah, limarawa Ahmad saboda hadisin da Ahmad ya rawaito wa Abu Dawuda da Abu Dawuda wan Nasa'i da Nisa'i an Jabir bin Atikin ah, daga Jabir ɗan Atik radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda ya ce anna rasulallahi lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce ma ta'udduna shahada kamar hawa nawa ne kuke kirga shahada kamar annabi ya tambaya ne shahada kala nawa ce kalu sai suka ce alqatlu fi sabilillah wanda aka kashe shi a cikin ɗaukaka addinin Allah ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine muke kira da wanda ya shahidi Mm, kamar annabi ya tambaye ya tambaye su waye shahidi sai suka ce alqatlu fi sabilillah wanda aka kashe shi dan ɗaukaka addinin Allah ko kuma yaƙi dan ɗaukaka addinin Allah duk wanda ya mutu shine shahidi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzala sallallahu alaihi ce ash-shuhada'u ash-shahadatu sab'un shahada abuwa guda bakwai ce siwal qatl fi sabilillah bayan an aje yaƙi dan ɗaukaka addinin Allah to akwai abubuwa guda bakwai duk wanda ya faru ɗaya daga cikinsu ya yi shahada ya yi menene ya yi shahada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wal garqu shahidun wanda ya nutse a cikin rafi ko a cikin ruwa ko a cikin rijiya ya mutu to wannan mutumin ya yi shahada wa sahibu zatil jambi shahidun wanda miki ya fito mai a haƙarƙari wani irin ƙurji ya fito mai a haƙarƙarinsa ya mutu sanadiyar wannan shi ma ya shahada ya fito mai sanadiyar wannan ko kuma a ce wanda wani irin ciwo ya fito mai mai miki hakan nan to shi ma ya yi shahada sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, wal mabadunu wal mabadunu sai mai ciwon ciki namiji ko mace duk wanda ya mutu sanadiyar cewa ciki to ya yi shahada in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce wa sahibul hariq shahidun wanda gobara ta kona shi shahidi ne to kai ɗalibin albani jahili malamin ka albani jahili ya mutu jahili kuma ya bar kalifa jahili ga cikin hadisi wanda abu dawuda ya rawaito wannan hadis nasa'i ya rawaito wannan hadis eh sannan Ahmad ya rawaito wannan hadis a cikin musnad nashi gashi annabi ya ce wa sahibul harik da wanda gobara ta ƙona shi wuta ta kona shi wannan mutumi ya yi shahada wannan mutumi ya yi menene ya yi shahada wallazi ya mutu tahtal hadami fa huwa eh, shahid wanda ya mutu a ƙarƙashin gini ma'ana gini ya danne shi shi ma wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya ce menene ya ce ya yi shahada kuma malam sai ya ci gaba da cewa wal mar'atu tamutu bi jum'in shahid mace da ta mutu da ɗa a cikin cikinta ita ma ta yi shahada wannan su ne guda bakwai da manzon Allah ya ya ya ainihin irga wal mad'unu shahidun sai wanda annoba ta kama shi ya mutu shi ma yayi shahada guda bakwai kenan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya irga a ciki akwai wanda wuta ya ƙona su waɗannan waɗanda ainihin suka rasa ransu ta hanyar ƙonewa bom ya ƙona su su mutu ita shi wutan bom ba wuta ba ne? ya kai da ƙiƙin ɗalibin albani ya kai ƙiƙin ɗalibin albani shin wai wannan da wuta ta ƙona su shi ba shahada ne eh shin ba shahada ne To bari ka ji ya kai da daƙiƙin ɗalibin albanin Zaria sai wannan malami ba wahabiye kun san mu muna kawo muku hujja cikin littafin malaman ku ne jahili ba karatu. Wa kenan a Sheikh Muhammad Salih almunjid munjid sai yake cewa wal hadisu sahahul albani wannan hadisin albani ya inganta shi fi sahihi abi dawud a cikin ingantattun hadisai na ainihin Abu Dawuda. Wa qala fi aunil ma'bud sharhu sharhi sunan Abi Dawuda ya faɗa a cikin aunil ma'bud shine sharhi na ainihin sunan na Abu Dawuda yace al-mad'unu wallazi yamutu bid-da'uni in an ce al-mad'unu shine wanda ya mutu da annoba sanadiyar annoba wal garqu shahidun wanda ya nitse a cikin ruwa shi ma yayi shahada idza kana safaru da'atan idan tafiyar da yake yi har ya bi ta cikin ruwa har jirgin ruwa ya nutse da shi ya mutu in tafiyar an yi ta ne don bin Allah dan ɗa'a, sai ya ce wa sahibu zatul jam in an ce sahibu zatul jam sai ya ce wa huwa qarhatun aw quruh wani irin miki ne tasibul insana da take samun mutum dakila jambihi a nan cikin ainihin haƙarƙarinsa. Sun taftahu sai ta buɗe, wa yaskunul waj'u sai wurin ya kode yaushe sai wurin ya rinka mai ciwo wa zalika waqtal halaki musamman lokacin rasuwarsa da duk wanda irin wannan ciwon ya kama shi mikin ciki to wannan mutumi ya yi shahada sai malam ya ce wa min alamati ha daga cikin alamomin alamominta alwaji utatal adala'i shine wani irin ciwo da zaka rinka ji a karkashin hakarkarinka duk mutumin da ya bude sanadiyar wannan ciwon manzo Allah ya ce yayi halata yayi shahada sai ya ce wa nafsi da kuma ainihin ƙuncin numfashi ma'amula, zama da da da, da lazimtan yawan zazzabi zazzabi sai ya ce wahiya fin nisa'i aksar amma wannan ciwon mata sun fi wannan ciwon mata menene mata sun fi sai malam ya kawo ce wa sahibul harik abin ake nufi da sahibul harik ai almuharriqu shine wanda ya ƙone ko almuharraqu wanda aka ƙona shi wa Lazi ya yamutu Bilharƙi harqi shine wanda ya ainihin ya mutu a ƙarƙashin sanadiyar wuta sai malam yace tatal hadami in ce tatal hadami sai ce ai ha'idun wanda katanga ta ainihin danne shi ya mutu wato malamin ku ba ke fassara wannan hadisin sai ce walmar'atu ta mutu mar'atu bi jum'in mace ta mutu da goyo ko da ciki sai ce qadal kitabi ma'ana wa anta muta wa fi ha walidin ta mutu a cikin ta akwai da jahilin albani gashi a cikin littafin ku na karanta muku inda aka tabbatar da cewa mace inda aka tabbatar da cewa duk wanda ya mutu sanadiyar gobara ya yi shahada ko sanadiyar wuta ya yi shahada waɗannan bayan Allah gashi sun mutu ne sanadiyar wuta amma da yake jahili ka ce wai wallahi ba shahada suka yi ba yan uwa bari ƙara sanya muku shi ku ji shi bari in sake sanya muku shi ku ji shi ban baki sosai a kan wannan na da a fadin za abu hada amma abin yana ban mamaki ne kwarai da gaske yadda hannu suna su can suke nema ya gwaro ya buga akan wannan matsalar cewa wai za a ce waɗannan suna bida ko kuma za a ce musu kaza za a hukunci kaza akan wannan magana har ma wasu na ji wani malamin na bayanin cewa ma wai sun yi shahada wai malamin ahlus sunna malami na cewa ce nan suka mutu wajen mobi sun shahada na rantse da Allah ba su shahada ba ta ake shahada ai shahada an san ta ce shahada wanda ya mutu a wajen jihadi an san ya shahada wanda ya mutu kaza ciwon ciki ya shahada wanda ya kaza na biya fada wanda ce shahada ya za a yi mutum ya mutu a wajen bid'a wajen saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani malami cikin halin suna koyi gurbake cewa wannan shahada ce ta ina kenan don da ya mutu wajen wata bida da wani sabon Allah shi ma zai zai gaskata mai cewa shahada kenan wai tawalu wai wani abu yake cike cewa wai ai wai ai san annabi ne wai ga muku hadisi maulidin annabi ake ma rai yaushe ake maulidin annabi a wani wata ake yi a wani wata ake yi ko inda suka koyo abin haka ake yi birthday ana yin birthday bayan wata uku da ranar haihuwar naka misali a mutum menene a ɗaya bisa ɗaya ga watan Oktoba. Jahili Jahili ɗalibin albani ba mu ne muka ce maulidi san annabi ba ne malamin ka ne ibrahim taymiya gashi a cikin littafinsa shi ya ce maulidi san annabi ne ka ce wai sun ce san annabi ne to gashi a cikin littafin malamin ka jahili ɗalibin albani jahili kai jahili malamin ka albani jahili jahili ya yaye jahili jahili ya koyar da jahili shi sa dole ita ganin jahilci malamin kalbani jahili tataccen bakin jahili sannan kai kuma tataccen bakin daƙiƙin jahili to gashi malamin kalbani shine yace malamin ka ibnu taymiya shine yace maulidi san annabi ne barin karanta maka hawuri biyu a cikin littafin malamin ku shine iktida'us siratul mustaqim mukhalafat ashabil jahim na ibnu taymiyyah al-harrani ka duba shafi na 254 daidai zaka ji inda ibnu taymiyyah yake shafa ta azimul maulidi kaga girmama maulidin manzon Allah wacce ka zo mausiman da riƙan shi wani biki ko taro sai ya ce kad yaf'aluhu ba'dun nasi haƙiƙa wasu shashin mutane suna aikata maulidi sai ya ce wa yakunu lahu fihi ajrun azimun a cikin maulidi akwai lada mai girma duk abin da ake bada lada a cikin wannan abin ibada ne ko ba ibada bane ibada ne to ibnu taymiya ya tabbatar da cewa in kai maulidi ana samun lada mai girma a ciki sai ya ce li husni qasrihi saboda kyakkyawan manufan da ake yi na maulidi wa ta'zimihi li rasulillahi da kuma girmama manzon Allah wato ibnu taymiya ya tabbatar mana da abubuwa kusan guda hudu a cikin wannan a cikin wannan ainihin ah, magana ta shi na farko ce fa ta'azibul maulidi ya tabbatar da mu muna girmama haihuwar annabi shi yasa ya ce fa ta'azibul maulidi abu na biyu sai ya ce wa yakunu lahu fihi ajrun azimun a cikin maulidi akwai lada mai girma kaji abu na biyu abu na uku yace li husni qasdihi yace lalle masu maulidi suna shiryawa ne saboda kyakkyawan manufan girmama annabi kaji abu na uku abu na ƙarshe sai ce wa ta'azimi li rasulullahi maulidi ana shirya shi ne don girmamawa ga annabi muhammadu shi a cikin littafin ku ibn taymiya sai ce kama qaddamtuhu laka kamar yadda na gabatar maka ina fata jahilin albani kaji wannan ba mu ne muka ce maulidi san annabi muhammadu bane kamun mu ibn taymiya ne ya fara faɗa maulidi san annabi ne in ka koma baya shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu daidai za ka ji inda Ibrahim taymiya ke cewa kazalika ma yuhdisu ba'dun nasi haka nan abin da mutane suka farar imma da hatallin nasara ko dai koyi ne da da da, da kiristoci fi miladi isa wurin haihuwa annabi isa suna tunawa da ranar haihuwar shi kirsimeti mu ma muna tunawa da ranar haihuwa annabi muhammadu ko dai muna yin koyi da su ne wa imma mahabbatan lin nabi ko kuma muna yi ne dan soyayyar annabi muhammadu Ibrahim taymiya sai ya raba abin kashi biyu yace ko dai muna yi don koyi da su ne to mu ba muna yin maulidi don koyi da da kiristoci bane a'a muna yin maulidi ne mahabbatan lir rasul saboda soyayyar manzon Allah wata aziman lahu kuma saboda girmamawa ga manzon Allah gashi ibnu taymiya ya tabbatar da cewa wannan maulidin muna yin shi ne dan soyayyar annabi dan kuma girmamawa ga manzon Allah sai ibnu taymiya ce to ya ku masu maulidi in har kuna yin maulidi saboda girmamawa ga annabi ne to ku sani abu ne mai kyau ku ci gaba wallahu qad yusibuhum Allah yana ba su lada ma'ana masu maulidi kenan ala hazihil mahabbati a bisa wannan taron da suke suke nuna soyayyar manzon Allah wal ijtihadi da kokarin da suke yi la alal bid'i ba akan kirkiran maulidin da aka kirkiro ake ba a akan san annabin ake ba su lada maulidin nabi idan saboda sirrika maulidin annabi wani idi amma aktilafin nasi fi maulidi duk akwai sabanin mutane akan haihuwar manzon Allah wasu sun ce sha biyu ga watan Rabiul Awwal wasu sun ce sha bakwai to duk da haka in sun yi suna samun lada to kai jahilin albani gashi mun tabbatar maka a cikin littafin malamin ka ya tabbatar da cewa maulidi san annabi ne ba mu ne muka ce maulidi san a ibn taymiya ne ya tabbatar da maulidi san annabi ne sannan ka duba duk girman wannan littafin da kuke cewa maulidi kamar musamman Dr. Jaki maulidi bai zo a cikin littafin addinin musulunci ba shin wannan littafin addinin yahudanci ne malamin ka ne ma ya rubuta littafin malamin ka ne kuma yayi yi yayi magana akan maulidi kuma ya ce akwai lada sannan wannan littafin da kuke gani duk girman shi wallahi magana akai wannan fatfatoyin malaman duniya ne akan akan maulidi duk girman wannan littafin sunan littafin ah, al-ilam bi fatawa a immatul islami haula maulidihi alaihi salatu wassalam wanda sayyid muhammad alawi al-maliki al-hasani ya wallafa shi kadimul ilmi ah, ah, kadimul eh, al sharif al haram wanda ma abu eh, mai ma ilimi hidima ne a nan garin makka asalin shi wannan eh, al'alawi ya ma koyar da su Sudes kuma batijjani ne wanda ya wallafa littafin nan batijjani ne ya koyar da su Sudes, su shurem da sauran wa'annan wahabiya wannan su fahin sun koyar da su ya koyar da su saboda haka duk abin da ke cikin littafin nan zaka samu fatawoyi ne na malaman duniya akan maulidi abu ne mai kyau ka zo ka rantse ka ce wallahi ka zo ka rantse ka ce wallahi ka zo ka rantse ka ce wallahi ba su yi shahada ba baka kawo hadisi ba ai da suka kawo mana hadisi da ya tabbatar da cewa ba su yi shahada ba mu kuma gashi ka gani da hujja mun zo mun kawo maka hadisi wanda ya tabbatar da cewa wanda suka ƙone a wurin maulidin nan kai ko ba a wurin maulidi ba mutum ya ƙone da wuta wallahi ya yi shahada ballantana a wurin maulidi ballantana a wurin maulidi ballantama a wurin maulidi saboda haka lallai wa'innan mutane ba su da ainihin hujja hujja ta kare musu sai wani misali yake kafawa to shi annabi Muhammad an ce maka akwai lokacin da ba a tunawa da samuwar sa ne shi annabi Muhammad akwai lokacin da ba a yin maulidin shi ne ai shi sai na rasulullahi ba wai sai dai lokacin da aka haife shi kawai a'a dan mu nuna muku da cewa abin da muke yi ba koyi muke yi da kiristoci ba a'a soyayyar annabi ce shi sa muka fara tun rabi'ul awwal har shekara ta zagayo ma ana yin maulidin annabi muhammadu har shekara ta zagayo maulidin annabi ake saboda girman annabi a wurin mu. saboda ka ba ku da hujja ya ku salafawa abin mamaki inda irin wannan wai albani ya aje a matsayin khalifa wallahi an yi asara wallahi ya tabbatar da cewa wallahi al'azim abin da albani ya koyar bai koyar da bai karantar da alkhairi ba irin wannan jahilin malamin da zaka je baya zuwa ya karanta aya ko hadisi sai labari sai surutu sai bakar aqida irin ta fir'auna bakar aqida irin ta fir'auna ita ce a cikin zuciyarsu ba alkhairi ba zauki ba aya ba hadisi ai man kala qaulan fa alaihi bid-dalil duk wanda ya faɗa magana ya kawo dalili ka ce wallahi ba su yi shahada ba ka kawo mana aya da ta ba su yi shahada ba ko ka kawo mana hadisin da ta ce ba su yi shahada ba ko ka kawo mana maganar imamu malik ko maganar imamu shafi'i ko maganar abu hanifa ko maganar ahmad bin hanbali kai ko maganan albani ka kawo mana wanda ya ce wanda suka mutu a wurin maulidi an ƙona su ba su yi shahada ba ka kawo babu sai ka kawo mana da kitabar ra'asi littafin kai eh kitabun tafakkur littafin tunani ka yi gurɓataccen tunanin ka zo don ka wutar da hankalin al'umma ko to kifi na ganin ka mai kwama muna nan idanunmu akan kowa biyawa duk sanda kuka fito kuka yi maganan ƙarya sai mun zo mun mun ainihin ai wallahi azim wahabiyawa dama a wurin mu kuke karatun jahilai ne ku albani da kanshi ya faɗa yan izala su koma gefe a ce su koyar da muktasar yan ɗariƙa su koma gefe a ce su koyar da muktasar albani ya ce wallahi sai sun gane yan izala ba malamai a cikinsu to ta yaya mu da muke malamanku muka koyar da malamanku za ku zo ku yi ƙarya na ilimi ba mu zo mun warware ma al'umma ba yanzu ni na kai kayi magana ba littafi ko ni ga littafai na karanta ai eh, al'umma sai su sai su shari'a ka kore gashi na daga littafai har guda uku gashi har guda uku na karanta na karanta biyu ga ɗayan ma barin karanta maka shi wannan littafin saboda kasancewar shi hujja duk inda ka buɗe ma a cikin shi wallahi tallahi duk inda ka buɗe a cikin shi hujja hujja ne na maulidin manzalla sallallahu alaihi wa duk inda ka buɗe zaka samu maganganu ne na malaman duniya har malaman indiya wanda suka yi magana akan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hmm? akwai al'allama al'arifu billah as-sayyid isma'il bin mahadi al-garbani shi ma ya yi magana akan maulidi a cikin littafinsa nafsur rahman hmm? fi mali ahbabillah min uluwi shan ya faɗa ya ce ƙala ulama ura min alfawa'id ma jarat bihi adatun kasiratun minan nasi idza sami'u bi zikri wa ihi sallallahu yace malaman mu sun ce yana daga cikin fa'idan abin da ya gudana da shi a bisa al'ada mafi yawa yace minan nasu daga cikin mutane idza sami'u bi zikri wad'ihi idan suka ji ma'ana ambatan haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yaqumu ta'ziman lahu za ga sun miƙe don girmamawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa hazal qiyam mustahsan ima fihi min ta'zimin nabi lokacin da ake karanta faidul ahmadi mutane su miƙe sai ce to wa hazal qiyam mustahsan an so shi lima fihi saboda abin da ke cikin shi min ta'zimin nabi na girmama manzala sallam shi ce wa qad fa'alahu kasirun min ulama ila imma haƙiƙa mutane da yawa daga cikin malaman musulunci sun aikata haka allazina yaktadi allazina yuqtada bihim wanda ake koyi da su hmm? sai ya ce wa qala ba'aduhum wasu kuma suka ce hazal qiyam wannan tsayuwan wa in kana bid'a ko da bid'a ne lakin da huwa bid'atun hasana ko da bid'a ne bid'a ce kyakkyawa wa laysa kullu bid'atin mazmuma ba kowace bid'a bace ake zarginta وقد قال سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيدنا علي بن أبي طالب يا فدا في اجتماع الناس لصلاة التراويح haɗuwar mutane ne sallan tarawih sai ya ce ni'matul bid'a ma dalla ga wannan bid'a ma'ana sallan tarawih bid'a ce amma sayyidina Ali ya ce ni'matul bid'a wannan bid'a ta yi kyau wa qala sayyidina Umar amirul mu'minina misla dhalik shi ma sayyidina Umar amir al-mu'minin shi ma ya faɗi haka to kaga wannan magana ne duk inda ka buɗe cikin littafin nan ba sai an zaɓa ba in na fara kawo muku eh in na ƙara in in na in na fara kawo muku hmm? ga maganar alhafiz as-sakawi a cikin fatawan shi ma ya kawai ce anna amalal maulidi lalle yin maulidi hadisin wani abu ne wanda ya faru ko kuma hadasa ya faru ba'dal quruni salasa bayan karnonin nan guda uku ma'ana a tara mutane a zauna a bada tarihin manzo Allah suma la zala ahlul islam sannan ma'abota musulunci basu gushe ba min sa'iril aqbar daga sauran sasanni fil mudini a cikin birane alkibar masu girma ya amaluna maulida suna aikata maulidi wa yatasaddaquna fi layalihi suna yin sadaka a cikin daren maulidi bi anwa'is sadaqati da sadaqoqi kala-kala wa nuna bi qira'ati maulidi suna kulawa da karatun haihuwar annabi sallallahu alaihi alkarim mai girma wa yazharu alaihim min barakatihi in sun yi haka sai albarkan annabi ya rinka bayyana a gare su kulla fadlin amimin dukkan wani falala mai gamewa an gane ko sannan malam yace in ka duba cikin littafin imam suyudi shi ma ina da shi anan husnul maqsadi fi amadil maulidi zaka ji inda imam suyudi yace inna asala amadil maulidi ga kuma magana imam suyudi lalle asalin maulidi allazi huwa ijtima'un nasi wanda shi ne taron mutane wa kira ma tayassara min alqur'ani da kuma karatun abin da ya sawwaka daga alqur'ani wa riwayatu wa da kuma ruwayoyin hadisai alwarida wanda suka gangaro fi mabda'i amrin nabi a farkon al'amarin manzo Allah sallallahu wa ma waqa fi maulidihi da abin da ainihin ya faru lokacin haihuwa annabi min al'ayati na daga mu'jizozi su mai maddu lahun simadun sannan a kawo musu abinci ya akuluna su ci wa su ba da baya min gairi ziyaratin in dai wannan shine maulidi babu ƙari ala zalika a bisa wannan fa huwa min albida bid'il hasana wannan yana daga bid'a kyakkyawa allati yusabu alaiha sahibuha wanda duk wanda ya aikata za a bashi lada ma fi min tazimi qadarin nabi saboda abin da ke cikin wannan na girmama darajar annabi sallallahu alaihi wasallam zalika ah, muwafiqun li hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ya dace ga hadisin manzon sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa man sanna fil islami sunnatan hasana wanda ya kirkiro a musulunci suna mai kyau falahu Ajar, falahu Ajar yana da lada wa ajar man amila biha da kuma ladan wanda ya aiki da ita ba da hu bayan shi la kusmin min ujurihim shay ba zai tauye ladan su da wani abu wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi kai na fara karanto muku hujjat a cikin mawlid cikin littafin nan ko ina ka bude hujja ne saboda ka ku jahilai ne almajiran albani malamin ku jahili kuma jahilai ga abu akan matan sarki da da ta gani saboda haka amsa muka baka akan ka a takaice in za zamu dakata insha Allah rabbi wa'annan bayan Allah da suka yi wafati a tudun biri muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta musu ya ji kansu alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh